yayin da ya ziyarar da ya kawo shiyar yola wanda ta kunshi john adama da taraba shugaban hukumar kwastom kanar hamid alime Rabu, ya ce ma daga yanzu ba za a lamun cewa dugun jami'in kwastam da aka kama yana cin hanci da rashawa ba yayin da a bangare guda kuma shugaban hukumar ya ma ja kunne masu shigo da kayayyaki da kasashen waje da cewa fa su bi hanyoyin da suka dace musamman wajen biyan kudaden harajin shigo da kayayyaki kanar hamid ali ya ce yawan shigo da kayayyaki taɓa rauniyar hanya shine ma ja matsalolin da ake fama da su yanzu a najeriya musamman ta fuskacin harkokin tsaro batun da yanzu hukumar ke kokarin dakilewa wanda don haka ya ce duk wani jami'in hukumar da aka cafke da laifin cin hanci ko cuwa-cuwa to fa ya kuka da kansa tunda yanzu lokacin canji ne kuma wai idan kiɗa ta sauya to fa dole rawa ya sauya kun sai dai na san eh, shugaban kasa ba boye bane a wurin kun san akidan shi kun san manufan shi yawa yawon da ya ta yi yana ce canji canji ba da wasa yake yawa da gaskiya ke haka mu karaban shi da ya sanya ba mu da zaɓi a ta mu aiwatar da manufan shi daga yanzu mun ga ma'aikatanmu cin hanci rashawa duk wanda muka kama shi yana yi za mu hukunta shi hukunci mai tsanani na gaya musu ba kora kurun za mu yi ba za mu tabbatar mun ɗaure mutum to amma kuma cin hanci da rashawa ai ba mutum ɗaya ke ba yawa akwai mai badawa akwai mai ansa kuma dokan ya ce da mai badawa da mai ansa duk suna da laifi To da haka in ka bada muka kama namu to za mu bi wanda ya bada shi ma za mu tabbatar an hukunta shi ma babu ragi babu suna ba sabo saboda mun baka bayar ba ba za a ansa ba to muna roƙonku mu koma bisa kan gaskiya mu yi aikin nan mu bi doka inda aka tsara shi mu yi awata shi inda aka tsara shi insha Allahu mu da ku za mu yi aikin nan don saboda mai muke nema mu muna so mu kyautata muku ku samu ku yi kasuwanci ba tare da matsala ba mu kuma muna so mu sami kudaden shiga mu kai wa gwamnati don a samu a gyara mana hanyoyi a biya a gyara mana makantu a gyara mana asu kudin da zai shigo daga wajen kwastam shine mafi yawa don saboda mai don saboda mai yau dola shida ganga guda dola talatin da shida kuwa ban san abin da zai mana ba rikicin boko da ya ma shafi lamura da dama ciki ko da batun kasuwanci a tsakanin 'yan najeriya da kuma makwabtan kasashe to ko mai 'yan kasuwar shiyar arewa maso gabashin najeriya ke bukata daga hukumar kwastam alhaji dauda sa'idu mimba shi ya jawabi a madadin 'yan kasuwa da suka gana da shugaban hukumar kwastam din ko abin da zamu ci yanzu babu ba mu da mahalli mutanen adama ba sa zama refugees camp suna gidajensu suna kunya duk mutanen da kake ganin nan majority mutanen borno state don haka a taimaka mana mu kuma insha allahu za mu yi doka yayin ma dai wannan ziyara ta kwanaki biyu shugaban hukumar kanal hamid ali ya ma duba wasu ofishoshin hukumar da ke bakin iyakan najeriya da kasar kamaru yayin da kuma ya samu karamawa ta musamman daga jami'an hukumar Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.